ni suna na balarabe musa muhammad ni ne manajin darakta na ita wani don talabijin na yamanya 24 wanda yake yaɗa shirye-shiryensa a kan yanar gizo tare da ni akwai yiwu lawan dabawa wanda yake ɗaya da cikakken jami'i ne na ko labarai cikin ito wannan sai kuma jamilu lawan shi ke kula da ɓangaren sashen labarai akwai zarati inside na zarati yusuf shi yake kula da bangaren hassa sai kuma eh, khadija rai ta ma mai ɗauko mana mutane ce mun zo wannan majalisa ne domin maka allah ya kama bisa wannan matsayi da allah ba kuma muna maka da allah ya sa a gama lafiya allah ya fidda kunyar wannan nauyi da aka kura maka ta wannan gidan talabijin namu mun buɗe shi ne saboda ganin yadda zamani yake tafiya dukkan al'amura yanzu sun koma a kan yanar gizo jihar kano ko kuma matasanmu kusan sun yi nisa kan wannan haka ka duba duk wani al'amura da za ka gani matasanmu suna ta'amali da waɗannan abubuwa kuma akwai buƙatar cewa abubuwan nan da ake yi ba an samu saniki an samu sarkakewa da sauransu in ka duba yawancin abubuwan da ake ɗorawa ba sa wakiltar ko kuma eh, wakiltar mu hausawa musulmi da suke wannan mu za ka ga wasu abubuwa ne da ake ɗorawa da ba su dace ko kuma da al'ada da addinin da kuma zamantakewa mu sai muke tunanin mu mu canja salon abin da za mu ɗora mun yi amfani allah da muna fata za mu fara gabatar da shi da za mu rinda kiran 'yan siyasa da kuma malaman jami'a da kuma irin masu ruwa da saki kuma irin 'yan baka ɗin ne da me alfanu abin da suke zuwa su faɗa a rediyo wani za a ba shi kuɗi ya je cin cincin da wani ko kwakwakwakin ya su wanda bai dace ba akan harka addini kuma muna kokari mu ga cewa al'amura na addini kamar tsarki alwala sallah addu'o'i da sauransu yawanci za ka ga mutane sun bar su ba sai ko kuma in ana alwala za ka ga alwalar da ta gaci tsarkin da shi ba shi sallar da ta gaci sai muke sai muka ɗauko da farko sai muka ɗauko ah, jagora mai sallah muna wannan kuma akwai entertainment da muke shi ma za mu duba mu ga mu na gargajiya wanda su su wuce da su safa al'ada za mu rinka mu da su da domin mu canja wa mutane tunaninsu da suke da shi irin na yanzu da aka kura su wannan shi ne billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mai girma mai ba da na shawara da abokin daga nisa mulki da kudi na rawan kuma bakwai da manajin darakta na wannan online tv sauran manyan ma'aikata na wannan gidan talabishin da aka zo da su assalamu alaikum muna godiya kwarai da gaske da wannan ziyara ta taya muna da aka kawo da muna fata wannan ziyara ta zama shimfiɗa ta zama sanadi da shimfiɗa alaƙa tsakanin wannan gida na online tv da kuma majalisar dokoki ta jihar kano bayan wannan kamar yadda jagoran wannan tawaga wannan gidan tv gida ne da suka kudure shi saboda mai da martani abubuwa da ake yaɗawa wanda ba su daidai da addinin mu ba da al'adar suka ga ya dace su kirkire shi domin su daga mai da martani kuma su ba da dama da kafa da za a koyar da al'umma abubuwa da suka dace da addinin mu da al'adar mu wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske sannan abu daya da ya kamata a sani shine zango inda wannan sako zai isa zango ne mai tsawon kwarai da gaske wanda artv za ta yada zama cewa iya wani wuri ya tsaya to su zai shiga ko'ina cikin duniya su wannan abu ne mai kyau ana mun ƙwarin gwiwa ci gaba da yada irin waɗannan manufofi musamman abin da zai dace da addinin mu da tabbaci da goyon baya da haɗin kai duk sanda abubuwa suka taso a yi mana magana za a haɗu a tattauna aiki tare domin cima nasarori na da godiya kwarai da gaske da wannan ziyara muna muku addu'a da aka zo lafiya a lafiyar kuma da jamhuriyar Alhamdulillah, uh, right now we're going to